This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci da sittin, sai kuma da talatin a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya da murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangula voahouse.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 16 ga watan Juli da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai. To Ladan, shugaban Amurka Barack Obama ya yi matukar kare yarjejeniyar nan mai cike da tarihi ta hana Iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumi a jiya Laraba. wasu da ake kyautata zaton mayakan sa kai na boko haram ne sun halaka mutane akalla 45 a arewa maso gabashin najeriya sannan majalisar dokokin girka ta amince da wani shirin sauye-sauye mai wuya kamar yadda masu bin bashi suka buƙaci ta yi to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa 'yan gudun hijira a jihar adamawa su ma za su yi sallah cikin walwala eh, za a samu canjin abinci da aka saba ci kamar yadda kowa shi ma an buke taso a gidan shi yaka samu canji a can jihar Legas ko mutane ne suka koka kan tsadan rayuwa duk ko da ke gasar ta kawo jiki. Akwai wasu 'yan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna ko kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara da taimakawa su duba. Sai kuma shirin domin iyali da karatu da Kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi matukar kare yarjejeniyar nan mai cike da tarihi ta hana Iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumin tattalin arziki a jiya Laraba. Da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa Iran bata mallaki makamin nukiliya ba. Shugaban na Amurka ya faɗi a wani taron manema labarai da ya kira a fadar White House cewa yarjejeniyar ta katse duk wata hanyar da iran ka iya amfani da ita wajen kera makaman nukiliya ya ce yarjejeniyar za ta tabbatar da kariyar amurka da ƙawayenta da ma duniyar baki ɗaya ya ce idan matakin nazarin yarjejeniyar a majalisar tariyar amurka ya sa amurka ta rasa wannan dama ta tabbatar da yarjejeniyar to lallai a ta bakin sa tarihi zai mana hukunci mai tsanani ya ce mai yiwuwa ba za a sake samun wata damar kammala yarjejeniyar iran ba muddin ranmu ya fuskanci adawa mai tsanani game da wannan yarjejeniyar daga 'yan republican da ke majalisa da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa na republican masu sha'awar mai gurbinsa a shekara ta 2017 lokacin da wa'adinsa na shekara takwas ya ƙare Mr. Obama ya ce yana kyautata zaton muhawara kan yarjejeniyar da aka cimma da Iran ɗin ta yi zafi kuma hakan shi ya dace a miƙa ma majalisar tarayyar amurka kundin yarjejeniyar a hukumance kuma tana da wa'adin kwanaki 60 na amincewa ko i kuma ko da mata ƙin mr obama ya sha alwashin yin gaban kansa idan ko hakan ta faru to sai duk majalisun biyu kowannensu ta sami rinjayen akalla biyu bisa uku wato sulisi biyu kafin su iya haramta gaban kai da shugaban ya yi to amma a wani fitaccen ɗan republican mai adawa da yarjejeniyar sanata john mccain wanda obama ya kayar a zaben shekara ta 2008 ya gaya ma muryar amurka cewa ga dukkan alamu za a amince da yarjejeniyar daga ƙarshe 'yan republican da dama da wasu 'yan democrat a majalisar da kuma wasu shugabannin kasashen duniya ciki da har da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ba su yadda da yadda obama ke ganin wannan yarjejeniyar ba da yake jawabi ga majalisar dokokin kasar jiya laraba mr netanyahu ya ce babu ruwan kasar yahudu da yarjejeniyar da aka cima da iran kuma za ta ci gaba da bijire mai yarjejeniyar wasu da ake kyautar zaton 'yan mayakan sa kai na boko haram ne sun hallaka mutane a kalla 45 a arewa maso gabashin najeriya na baya-bayan nan a jerin munanan hare-haren da ake kaiwa a wannan yankin shaidu sun ce 'yan bindigan sun dira garin minok da daren ranar litinin suka kashe mutane akalla talatin baya ga kona ɗaruruwan gidaje da suka yi abubakar dan malam wanda mamba ne na kungiyar sintirin farar hula mai taimaka ma sojoji wajen yaƙar 'yan bindigar wasu da abin ya rutsa da su sun kona su yadda ma ba za a iya gane su ba da yammacin ranar talata ma wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ƙauyen warsala wanda ke daura da kan iyakar jihohin borno da yobe inda wani mazaunin ƙauyen mai suna asiya migoni ya ce an hallaka mutane goma sha biyar haka zalika wani ɗan yankin ya gaya ma murya amurka cewa mutane na ta gudu suna barin gidajensu har-haren dai na zuwa ne bayan da shugaba muhammadu buhari ya sauya manyan jami'an sojan Ƙasar a wani mataki na karfafa yakin da ake yi da 'yan kungiyar ta boko haram Majalisar Dokokin Girka ta amince da wani shirin sauye-sauye masu wuya kamar yadda masu binta bashi suka buƙaci ta yi a madadin wani ƙarin tallafin da za a bata. A wata ƙuri'ar da aka kaɗa da safiyar yau Alhamis, 'yan majalisa 229 ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewa 64 kuma suka kaɗa ta ƙin amincewa. jam'iyyar siriza mai mulki ta yi nasarar gabatar da ƙudirin dokar sauye-sauyen tare da taimakon wasu jam'iyyun adawa masu ra'ayin turai wasu jigajigan jam'iyyar ta siriza na daga cikin waɗanda suka yi hannun riga da ra'ayin jam'iyyar ciki har da ministan makamashi Panagiotis lafazanis da kuma tsohon ministan kuɗi iyanis varusifikas Firaministan Girka Alexis Tsipras ya gaya ma 'yan majalisar dokoki dab da fara kada ƙuri'ar cewa bai da zaɓin da ya wuce amincewa da abin da masu bin girkar bashi suka buƙaci ta yi. Ba mu ra'ayin tsarin, amma an tilasta mana aiki da shi a cewar sa. Kafin dai girka ta samu ƙarin tallafin kuɗin sai an gabatar da yarjejeniyar gaban majalisar ƙasashe 19 da ke amfani da takardar kuɗin euro kasar jamus na shirin kada tata kuri'ar a gobe jama'a tun da farko wasu masu zanga-zangar adawa da shirin tsimi sun yi ta jifar 'yan sanda a gaban ginin majalisar 'yan sanda su mai da martani da harba barkonon tsohuwa da yadda masu zanga-zangar suka yi ta gudu zuwa cikin dandalin santigma to amma wani binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na girkawa sun amince da sharaɗin bayar da tallafin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumar nazarin sararin saman Amurka NASA za ta maye gurbin wasu hotuna da waɗanda ta jima tana jira da sabon kumbunta mai suna New Horizon ya aiko. wanda ke nuna wani babban tsauni cike da kankara a duniyar Pluto masu ilimin kimiyya sun kuma bayyana wasu hotuna da ke nuna wasu sabbin sassa na watannin duniyar ta Pluto da ake kiransu Hydra da Charon. An ɗauki hotunan na bazata ne dai yayin da kumbun ke gitta wannan karamar duniyar cikin sauri a ranar Talata, inda ya yi kusa da ita da tazarar kilomita dubu sha biyu da ɗari biyar ta yadda ta naɗi bayanai masu yawa. hotunan sun nuna jerin tuddai masu tsawon da ya kai mita 3,500 a doron filoto ɗin. Masu ilimin kimiyya sun yi hasashen cewa tuddan sun samu ne cikin shekarun da ba za su wuce miliyan 100 ba da suka gabata. To da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda 'yan gudun hijira ke cewa su dai za su yi sallah amma ba kamar suna gidajen su ba. Ga dai abin da wasu yara ke shaidawa Ibrahim Abdulaziz. Amma dai ba kamar yadda garinmu yake ba, ba za mu ji daɗin nan in kamar yadda garinmu yake ba. Saboda abun da ya sa gudun hijira ne muka yi. Da bana gida gaske bana jin daɗi. Da kuma rashin garinmu ba mu da 'yan uwa a garin nan kamar waɗannan yara su ma iyayensu fa sun bayyana ra'ayinsu ne kamar haka. Kan ba zai haɗu da na gida ba, sai dai haƙuri za a yi dai tun ga yadda ka sinci kanka sai ka gode wa Allah. Abun da yake ya ɗaga min hankali gani da yara marayu to. Mm, shirin sallah dai shi nan muna fatan dai Allah nuna mana sallar lafiya. kamar da nuna mana azumi lafiya mu yan gudun hijira so duk halin da muka sinci kanmu a ciki sai dai godiya za mu yi wa ubangiji tunda muna da lafiya shi ma babban arziki ne dire mun yi dai abun da Allah ya sawwaka yara su ci abinci su koshi abun da ya sawwaka yaran za su iya yin hakuri duk abin da suka samu. To sai dai kuma tuni ma jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ma da sauran kungiyoyin ba da tallafi suka dukufa wajen ganin su ma 'yan gudun hijira sun ci moriyar bikin sallar ta bana ta hanyar wadata su da abinci da nama da kuma sabbin tufafi. kamar yadda jami'in da ke kula da sansanonin na jihar adama alhaji sa'adu bello ke cewa eh, to alhamdulillah Eh, za a samu canjin abinci da aka saba ci kamar yadda kowa shi ma buki ta so a gidan shi yakan samu canji kuma kananan yara da sauransu su ma za a samu dan kana sabbin tufa eh, sai dai wanda suka shiga suka shigo cikin eh, kwanakin nan ba zai iya yiwuwa a samu saboda sun shigo ne shekaran jiya tela ma yana da wahala a ce an yi musu dinki su biyar da wani abu amma wanda suke abin nan akwai yan riguna da aka tanada akwai abinci wanda aka tanada musu wanda za su ci ranar sallah da wagarin sallah sannan akwai nama wadda eh, an riga an sayi dabbobin da za a yanka su eh, da kuma cefane da za a yi don eh, abincin ya zamanto akwai dan canji akan yadda aka saba yi. Ba dai ga waɗannan tanade-tanaden hakanan kuma ana sa ran gudanar da wasu bukukuwa a sansanin 'yan gudun hijira albarkacin wannan biki na sallah. inda ake sa ran manyan jami'an gwamnati da kuma kungiyoyi da ma jama'a za su zaci 'yan gudun hijiran. samu eh, request eh, daga wurin wasu bayan Allah wadda suke cewa suna da tanade-tanade eh, na abin da za su ci ko nama ko wani abu wadda suke son su kawo cikin sansani su raba wa mutane kuma mu ma mun gaya musu ka'idodin mu because ba kowa ne kawai kowane abin da ka shigo za a yi abin nan ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya tabbatar da alheri. A jihar Legas ko mutane ne so koka cewa ba albashi ga kuma bikin sallah. Ga dai baban jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu magidanta da iyalai da santa da su akan wannan sallah sun bayyana mini ra'ayinsu kamar haka. na Suleiman Ibrahim. To, da farko dai za mu godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda 'yan kasuwa sun yi kokari iya nasu amma akwai wasu 'yan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna akwai kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara taimakawa su duba ni ba da zan ce sai ce alhamdulillah tun ke mun gode Allah mun fara azumi mun ga farkon sa kuma gashi na Allah zai kawo karshen sa lafiya sai dan ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shafa ko bayan Allah my name Jalil insha Allah ya eh, tomorrow now all good day eh, insha Allah don bayan ya ce na bar komai ga Allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata ha kuma na sayi kayayyaki ga ƴaƴana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa binciken da na gudanar da ya nuna cewa aksarin jihohi da dama ma'aikata na gwamnatin Tariya da ma kamfanoni masu zaman kansu ba su biya kudin albashin wannan wata ba ganin cewa sallan zai kama a tsakiyar wata ne wasu ma suna bin gwamnatocin jihohinsu ba suka na albashin baya lamarin da kuma ya kara wahalhalun da maginanta ke fuskanta a duk lokacin da irin waɗannan bukukuwa na sallah ko kirsimati ya karatu to ko na dalilin wannan tsada na kayan masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani ɗan kasuwa sunana malam isu rabu to ai shi nama ka san abubuwa ne mai tsada mi dama su mutane suna ganin cewa kamar shi nama ba wai laifin mu bane amma muna ainihin bakin kokarin mu ne kai. kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su yi kasa a gwiwa ba wajen kira ga 'yan kasuwa su duba wannan wata na ramadan mai shuɗiya domin samun lada sunana salisu abdullahi ya kamata a ce al'umman musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'umman musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karatu saboda mai saboda yan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa wanda Allah ya hure musu arziki suna jin daɗi suna murna to a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe. yanzu dai a yayin da jama'a ke fatan allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa gwamnatin tarayyar najeriya da ma shine na ganin cewa an samu biyan albashin wata-wata domin rage irin raɗaɗin wahalhalu da ma'aikatan ke fuskanta da kuma sukunin gudanar da bikin sallah karama cikin walwala da kuma kwanciyar hankali baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria Allah ya nuna mana wannan sallah. A can jihar Jigawa ko Mahmud Ibrahim Kwari ne ya samu zantawa da tsohon gwamnan jihar wato Alhaji Sulamido bayan an sallamo shi daga inda aka tsare shi. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai 'yan matan Chibok sun cika shekara guda da watanni biyu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara ɗauka na shawo kan kungiyar. A cikin makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta yi amfani da mata bakwai wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake da suka yi sanadiyar kace sama da mutane ɗari biyu. abin da yake ƙara tabbatar da rahotannin cewa ƙungiyar ta sake salo tare da tilasta 'yan mata shiga ayyukan ta'addanci. Abin da ya zama da tada hankali shine kawo yanzu ba iya tantance ko ɗaya daga cikin matan da ƙungiyar ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar baƙin waken ba, balle a san ko akwai 'yan matan sakandaren Chibok ciki ko babu, yayin da batun shigar da mata wannan aika-aikan yake ci gaba da tada hankali. A ci gaba da nazarin rawar da ma'aikatar mata ya kamata ta taka a rayuwar matan Najeriya, Yau ma ina tare da Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Martha Tabgun dukansu masu fafatukar kare hakkokin mata a Najeriya. Kafin mai sallama makon jiya, na nemi sanin abin da ya sa mata ba su yarda su mara wa mata 'yan uwansu baya idan suka tsaya takara sai madan tabgun ta bayyana cewa. Kin ga maganan ba wai maganar rashin yarda ba ne Grace. Kin ga mazan na sun san inda muka kasa. Kin san kuma kasawanmu shine maganar rashin kuɗi. Da lokacin can siyasa na kuɗi ne. to mata nawa ne suke da kuɗi su shiga siyasa a wancan lokaci. Yanzu ne dai a wannan zaben da aka yi ne dai muke ganin abubuwa sun fara canzawa. Kuma muna fatan cewa hakan nan zai dawwama. Canjin ya tabbata hakan na cewa mutum yana neman zabe ba sai ya fito ya kashe makudan kuɗi domin a zabe shi a siyasa. Wato Hajiya ke kin tsaya takara. Hajiya ke kin tsaya takara in akwai wanda yake da labarin faɗa ma akan wannan batu ke ce. Eh kin san na yi takara a 2013. lokacin da na challenge din yariman bakura a zamfara to amma a gaskiya ne a lokacin na samu mutane da yawa ba a matsalar kuɗi ba ne don ba ni da kuɗi amma na samu magoya baya saboda ganin yadda mulkin nasu yake na kama karya ne inda matsala ta fi taso gurin malamai ne yan uwan mu musulmi da suka dinga kushiya cewa mace ba za ta yi shugabanci ba an hana mace shugabanci da sauran irin waɗannan abubuwa sai ina iya tunawa ma alheri har addu'a aka yi kwana uku a masallacin da ke kusa da gidana aka tsine ne da ni da rikota din bosir amurka da na bbc a lokacin to ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matan yin takara a nan dai arewa musamman shine batun addini malamai sun yi amfani da ra'ayin kansu da son kai sun ce mata ba sa shugabanci to shi ɗaya daga cikin abubuwan sannan na biyu kuma mu mata abin baƙin ciki da zan faɗa shi ne muna da kishi muna da ganin kyashi ba ma san wani namu a ce mace yan uwanmu ta samu wani misali ko kuma ta samu wani alheri ko kuma ta samu wani shugabanci ko ta samu ci gaba a rayuwa waɗannan abubuwa su suka sa yawancin matan mu ba sa mara wa mata yan uwansu baya wajen zaɓe idan kika duba ko zaɓaɓɓen da aka yi yanzu idan kika bincika za ki ga 85% waɗanda suka zaɓi matan nan maza ne ba mata ne yan uwansu ba saboda wannan abin da muke da shi din nan na bana son wani wani abu shi ne dalili sannan na uku kuma akwai tsoro sun gane ko yawancin matan mu suna jin tsoron a in fita na je na yi in shiga siyasa ne za a kira ni za a ce ni yan iska za a ce ni karuwa ce da sauransu to waɗannan abubuwa guda uku su ne muhimman abubuwan da ke hana matan mu idan za a tura waɗannan abu uku ɗin na farko dai malamai su janye bakin su daga cikin harkar cewa mace ba ta shugabanci na biyu mata yan uwanmu su daina ganin kyashe yan uwansu mata na uku a ba mu damar cewa eh mace ta fita ta yi kamfen ta sauransu ba tare da an ɗora mata iskanci ba a kai idan muka samu muka tura waɗannan abubuwa guda uku ina tabbatar miki mata za su ce su abin da su shiga siyasa su biyo da mu a ciki Eh, to Mrs. Tabgun bari mu koma kan batun eh haka bari mu koma kan batun yan matan Mrs. Tabgun. Gaskiya wannan maganan yan matan nan kin ga mu ma daga baya ne ma muka san cewa ashe ma matan da aka kwashe ma a wannan rikici da muka samu kanmu a ciki ma ya fi adadin abin da ma mutum zai yi zato. fatan mu dai don yanzu fata ne. Tunda mm. har Allah ya sa an samu sabon gwamnati. fatanmu shine za a hada karfi da karfe a yi kokari a yanto duk ba ma 'yan matan cibok kaɗe ba duk matan da suka samu kansu da yara kai da al'umma ma gaba ma na arewacin kasan nan da muka samu kanmu a cikin wannan masifar ubangiji dai ya yaye mana shi muna fatan a yi kokari a same su kuma mun san cewa eh hakan zai tabbata tun da shi shugaban kasa yanzu ya ce ma rundunar da ke eh, wannan aikin yana Eh, kafaɗarsu su koma ma gaba ɗaya can wurin da rikicin yake muna da kyakkyawan fata muna kuma da kyakkyawan niyya cewa haƙa za ta cimma ruwa in Allah ya yarda. To Allah ya yarda, Madam Tabgun. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mrs. Martha Tabgun da kuma Hajiya Hafsat Marshall sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shiri alheri ke muku fata alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya to marilla yanzu kuma ga hirar mahmud ibrahim kwari da tsohon gwamnan jihar jigawa a wannan al'amarin 'yan najeriya da yawa suna ta yi masa fassara kala-kala wasu suna cewa siyasa ta shiga wasu suna cewa halin tsofin gwamnoni kenan wannan abin da ake cewa immunity clause ya jawo shi da dai sauran fassare-fassare da kalamai daga sassa daban-daban a zukatan 'yan Najeriya kai ya ka kalle shi. To ina ganin a gane cewa ana magana shugabanci na Najeriya da tsarin mulkin Najeriya da kuma siyasa a Najeriya wanda ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya fasar da yake so akan fahimtar sa ko akan sauransa saboda kana ganin shiga wato ba da kai shari'a kan fasar jama'a bai taso ba idan najeriya da yake najeriya da yanci ba da fasar da yake so akan yanarki a najeriya ko akan gwamna ko gwamna ya yi sata ko bai sata ba ko kuma kariya wannan yanci na najeriya ga wani ai mulkin najeriya ke saboda haka ni na ganin ba da matsayin sabanin so yan najeriya su ko a ra'ayinsa To yanzu wai Alhaji Salalami ya ji ne da ya samu kansa a wannan yanayi wasu na ganin cewa ai ma kai ba sabon ba ne saboda kurkukun nan da an sha shigarsa kuma akan wannan siyasa ya fi sau shurin masaki amma kuma wasu suna cewa ai wannan ya sha bamban da wanda aka saba gani kai ya ka ji. wani magana ne kamar faɗa ne na sha shiga koko an ɗaure ne amma bambancin wancan da wannan ne watakila ne ka san dama ta hada duniya tana da farashi guda uku kowa ya kai a duniya an da wuri duk abin ka akwai gada guda akwai ba ta tsallake ba ko dai gada kuɗi ko gada tsotarwa ko gada yaya to shugaban duniya da na da ke su akan so a bi su abin duniya idan sun yi sai karfi su ci ba su yi ba to sai kuma a nemi a gane su azaba idan sun ce zuciyar su cikin su yayi maganin raba su kasu kariya sai zaba da shawo din to idan wanne ya su faruwa to kuma kuma kan yaya to mafi yawanci a duniya ba wanda ya wani tarkunan guda ku in aka zo kan yaya to dole a lokacin mutum kare wannan gaskiya ne saboda haka ni aka mun ni kare ne komai zan bai dabe ni wallahi komai zama duniya bai dabe ne mun ba ai mun ni kare bai dabe ba to amma a sa ka kai ƴaƴanka ba sa jin komai akan matsayin dan a wulakanta ka a kunya ka a ci mutunci kuma kana ganin ƴaƴanka ya wasu abin nan so wani abin ni na ganin kawai sai bai bayana hakuri cewa su yakuri uban su ya zama Najeriya su yakuri uban su yana na Najeriya su yakuri abin da kowane uba yake wa ƴaƴansa wataƙila wannan uban su ya ja musu ko shi ja musu shi ne kawai bayanin da tun da yake ya ya kira shi daga Allah aka matsayin ni sai ke ba ba sa shi ne kashin ba da duniya shi ne Allah ya baka yaya shi ne ni ma. to saboda haka wannan mai da ita da aka yi ma abu kanta to ka ga dole kai ka damu so amma ban da kai bai da wallahi amma duk shi ne yara ne kanana kuma saboda uban su yana siyasa abin ja musu kuma ra'ayin siyasa ya nan amma dai babu komai rayuwa ce ai komai ai dara ce yan najeriya suna cewa ai an yi haka ne an tauna abin da ake cewa tsakuwa dan aya ta ji tsoro ita wannan tsakuwar ta tauni kuma aya ta ji tsoron to ni gaskiya magana shine kaji ko a ra'ayi na mutane akan fassara wannan fayari gare su so su san meye aya su san meye tsakuwar saboda so su ga ka tauna wa na gwa za tauna wannan ya rige rufe da ba domin ba su shi muhawara akan tarin yan najeriya akan kowane ishu wannan duk najeriya da yanci ya faɗi abin da ya kan hukuncin zai ake anyi. mai gani na murna ya sa abin ya same ni yanci sai murna ya ji daɗi masoyi mai bakin ciki kuma shi kuma na yi bakin ciki abin da ka amma dai magana shine abin da yake na jama'a ne a siyasa ba za ka da mutane fassara ba to da yanci su fassara su da haka aya ko tsakuwa ko abin nan ni ba bi sanin kai ba akan maganar matsayin mutuncin mutum da irin ra'ayinsa da kuma irin mai malacinsa kan shugabanci har ga Allah na yi abin da kina ganin shine rike mana mutane in na yi kuskure na san na kuskure to Allah ya kyauta yanzu kuma a ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki Malam Muhammadu Bakiro Gulma na ibin limamin masallacin Juma'a na Arkilla da ke Sokoto zai gabatar da nasiha akan buƙatar musulmai su nisanta daga ayyukan sabon Allah a cikin watan Ramadan. Akarmakallah bismillah. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to in an ka ce kauce ma aikata ayyukan asha cikin rawata ramadana to dama abin da aka san musulmi su gane shi ko azumin ramadana ba yini da yunwa ne azumi ba abinda ake nufi da azumi ba kai ne da yunwa ba kamar yadda muka ji wata boyar Allah ta faɗa a cikin suratul maryam tana cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya maryam take cewa ni na ya alwashin azumi ga Allah mai rahama to ba azumi take nihi ba nayi alwashin zan kame baki na ba zan yi magana da kowa ba an ta fassara cewa nazartu lirrahmani sauman to abin da ya fassara shi falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi ma wani dan adam magana ba a yau to ka kenan wannan ya nuna ashe azumi kama baki a azumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabahu duk mutumin da ke dauke da azumi barbai kiran karya ba barbai aiki da kiran karya ba barbai wasu ayyuka na asha ba to wani ga cina annabi kai mai Allah ya ce kai Allah bai ma da bukata ga barin horarsa da barin karin kuma loje ci abinci ne ma tun da bai iya kama baki ne to kashi ma ya azumi kaga an nemi shi wani ga cini ana nuna mai cewa lallai shi hattara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fara cikin wani hadisi na cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al da yawa mai azumi zai yi azumi amma ba shi da komi ga azumin sai yunwa yunwa ɗaya ya tahi da ita saboda ya cinye ladan azumi ga bacin jama'a ya cinye ladan azumi ga yaudara ya cinye ladan azumi ga wasu ayyuka waɗanda za a ɗauki azumin a yi gwanjonsa a yi auction ɗinsa ga wasu don haka wannan yana nuna mana ashe azumi ba wai ɗaya kama baki ba a'a abin da aka nufi duk wani abu da Allah subhanahu wataala ce a bari musulmi shi kokari ya kaurace masa kuma ya rage surutu sannan ya ci gaba da yawan yawan zikiri da ambaton Allah subhanahu wataala To Allah ya sa mu dace, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To an tura sojojin Mexico zuwa yankin Badiguato a jiya Laraba ciki har da hanyoyin da ke kaiwa ga Latuna mahaifar kutunkun shugaban 'yan safarar mugan kwayoyin na mai suna Jacqueline Alchapo guzuman a matsayin wani bangare na ƙoƙarin sake damƙoshi. sojoji sun kafa wuraren binciken ababen hawa a badiguato inda suka koko suke tsaida ababen hawa suna binciken lasisi da kuma takardun rijistar su shugaban amurka barack obama ya yi matukar kare yarjejeniyar nan mai cike da tarihi ta hana iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumin tattalin arziki a jiya laraba da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa iran bata mallaki makamin nukiliya ba wasu da ake kyautata zaton mayakan sa kai na boko haram ne sun hallaka mutane akalla 45 a arewa maso gabashin najeriya na baya-baya a jerin munanan hare-haren da ake kaiwa a wannan yankin. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen wannan shirin sai an jima da hantsi ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare sai diodo ne da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Zubair. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.